san ba za mu ko kuma tana so ba mu da wani wurin sulhu الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملدزاء amma ba a yan uwa fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna uku ga watan sha'aban hijira ta babba ɗan babba farin jakada, annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu shekara da ashirin hudu. a wannan masallaci na ɗan fodiyo a wannan unguwa ta sunusi gabatar da karatu cikin littafin asalibul mujrimina wato fi tasaddi li mursalina wa aqibati dalika uslubi na mujrimai wanda suke fito na da addini da kuma ƙarshe yadda take kayawa tsakanin wato annabawa ɗin da waɗanda suka yi fito na fito da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan ƙarshe wanda suke riƙe da littafi a hannunsu su duba za su gani cewa a wannan ne majalisi na hamsin daidai ko a shafi na 156 ko a duba a gani malam ya ce almas'alatu saniya annahum la utunan zakata in ba a manta ba a baya malam ya kawo sifa ɗaiɗi har guda arba'in wacce take mushtaraka tsakanin yahudu da nasara da munafikai da mushirikai. wanda wannan sifa guda arba'in din duka sun yi haɗaka akan ta wajen fito na fito da addini to sannan malam yanzu yana magana akwai sifofi kuma khasa wacce take banci mushirikai. a satin da ya wuce shine maka karanta cewa sifa ta ɗaya shine al-luju'u ila Allah inda shada'idi su koma ma Allah lokacin tsanance-tsanance in harkoki suka ware kuma su watsi da Allah ɗin na biyu shine annahum utunan yu'tuna ta ba sa ba da zakka Ƙala ta'ala Allah ya ce lullul lil na. Ok, na yi tsallake ku kai anya kuwa wa asimatu saniya ne ku? Eh, to na yi tsallake na tafi can kenan asimatu saniya na biyu giyabul hadfi kai mun yi nan mun yi nan ina ganin kaɗan gyangyaɗa ne sannan muke karatun nan alaga ta malam ba a nan ba an yi ai anan ne muka tattauna abin da ya shafi hammun mutane wadanci da sha kaman dabbobi ba shi mane rashin manufa din annahum la yu'tuna zakata ba sa ba da zakka ƙala ta'ala Allah ya ce wa wilulil mushrikina kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai allazina la yu'tuna zakata wa inda ba sa ba da zakka واختلف المفسرون ما لمن تشفيه سنقارا وجونا إلمي في المراد بالزكاة هنا ويشن تومي أكي نفي دا زكاة أنا ولا فقال أكثر المفسرين من السلف ومن بعده ما في يوان تما لمن تفسيري مقباتا دا وإن سكذوبايا sun ce abin da ake nufi a nan gurin hiyar tauhidu wal imanu a kalmar azaba ta tabbata ga waɗanda suka tsarkake zuciyarsu ta hanyar su bauta ma Allah su kaɗaita shi da bauta alladhi huwa aslu ma tazku bihil qulub wal arwahu wannan shine asalin abin da. zukata da rayuka ya kamata a ce sun yi zakka da shi wannan a cikin wato ibn al-qayyim igasatul lafan a mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da tara ina ganin ina fata an fahimta da haka mafi yawancin malaman tafsiri salaf magabata me suka ba ma'anan kalmar zakka a nan gurin ita ce ma'anan tauhidi da haka wawailul lil mushrikin alladhina la yutuna zakata shine waɗanda suka ki tsarkake zuciyarsu ta hanyar su bauta ma Allah shi shi kadai su hada shi da suka hada wani da bauta wa dhahaba jama'atun min al da ila anna al-ayata wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa aya anan gurin ala zahiriha tana kan zahirinta wa anna al-ma'ana ma'ana annahum la yu'tuna zakata amwalihim ba sa ba da zakkan mai dukiyarsu واختار هذا القول ابن جرير الطبري رحمه a cikin jami'ul bayan mujalladi na sha ɗaya shafi na tamanin shida kun ga al'imamu mufassirina al'imamu ibn jariri tabari da ya kawo zantukan malamai shi su ya ɗauki ayar akan zahirinta a irin wannan in ya zamanto aya ba ta da ma'ana guda ɗaya tana da ihtimali ya zamanto nassi in na ƙur'ani ne ya zama qat'i subut amma da new dilala saboda ba ma'ana ɗaya yake da shi ba to shine malam sai yake ta wa qad za a iya cewa innal ayata muhtamilatu lil waj'ain ayat za ta iya daukan fuskoki guda biyu fa yakunu al ma'ana sai da manto ma'ana annahum dassu anfusahum sun riga sun wato dan wato sa datti a rayukansu falam yuzakkuha bi tauhid rabbihim basu tsarkake ta ba da tauhidin ubangidinsu, wal ikhlasi lahu da kuma ikhlasi ga Allah walam wato yusallu ba su yi sallah ba wala zakku ba su yi zakka ba fala ikhlasa minhum lil khaliq bit tauhid was salati da haka sai zamanto babu ikhlasi daga gurin su ga Allah wanda ya halicce su ta hanyar kadaita tashi ballantana kuma sallah wala naf'a lil khalqi minhum biz zakati wa ghayriha sai zamanto dukiyan ma da Allah ya ba su su amfanar da mutane ba za su ba da haka malaman da suke da wannan fahimtar kun ga zai zamanto asalan ana nufin cewa wato wailul mushrikin alladhina la yatuna zakata idan ya zamanto abin da ke tsakaninsu da Allah na haƙƙi su tsarkake ransu sun kasa yi to min babu aula abin da ke tsakaninsu da Allah na dukiya su cire zamanto ba za su iya yi ba dama Allah da ya tashi ya ce wunna wallahi sai na jarraba ku fi amwalikum a cikin dukiyarku tuna cikin jarabawar da Allah ke wa ɗan adam a cikin dukiyarsa ka sha wahala ka nemi kuɗi wani yana zaune ba shi ya sha wahala ya nemi kuɗin ba kuma a ce ka ɗibi kuɗin ka ba shi ko kwa shi yasa Allah sai ya ce wa fi amwalikum haqqul lisa'ili a cikin dukiyarku akwai haƙƙi as-sa'il wanda zai tambaya ce a bashi da kuma ainihin wato almaharu sai ya ce wa inna ma khussal mushrikuna an keɓance mushrikai ne bi hadal wasfi da wannan sifa din li'annahum kanu ya'tuna bi ba'd ash-sha'air al-islamiyya saboda ai suna zuwa da wasu alamomin da suke da alaka da aikin addini kal hajji Kamar aikin hajji aikin a jahiliya suna yin irin nasu ko wal umrati da umara wa ta'amul hajji da kuma ciyar da me ciyar da masu ainihin wato aikin hajji ba shi yasa lokacin da Allah subhanahu ta'ala yake magana ba sai suke ganin cewa ya za a yi kaza bayan su suna ciyar da mahajjata suna yin kaza suna yin kaza Allah subhanahu ta'ala ya ce ba to yanzu ya za a yi a sanya wanda yake yin aikin hajji kadai da wanda ya yi imani da Allah Allah maɗaukakin sarki ai ma kana lil mushrikina an ya amuru masajidallahi bai kamata a ce bai dace ba wanda ba shi da tsarki mushriki shi zai raya masacin Allah Allah ya ce shahidina ala ala’an bil bilkufuri bayan sun shaidawa da kansu cewa su kansu kafire ne sai ce ula'ika habitat a'maluhum wafin fin narihum fiha khalidu to wayannan aikin su ya lalace kuma a cikin wutar jahannama in suka shiga sai sun dawwama a ciki sai ce inna ma masajidan lahi wanda ya kamata a ce suna raya masallatan Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa zakata wa lam yakhsha illa wanda suka yi imani da Allah kaga shine farko ko to sharadin imara na masallaci kai aikin ya zama karbabbi to ya zama to me akwai alaka tsakaninka da Allah ta imani su kuma kaga babu wannan alaka ta lalace sannan wal yawmil akhir da rana ta karshe. wa qama salata wa ata zakata sannan walam yakhsha illa Allah to daka daga nan ne Allah sai ya ce fa asa ulaika an yakunu minal muflihi to shine sai ya ce aja'altum yanzu za ku sanya siqayatul hajji shayar da ma'ai su aikin hajji da suke zuwa wa imaratul masjidil harami da raya ɗakin Allah da kuke mai alfarma kaman amana billahi wal yawmil akhir kamar imani da Allah da ranar lahira kaga abin da suke yi na shayar da mahajjata da raya kula da ɗakin Allah mai alfarma tun a jahiliya abu ne da suna alfahari da wa da shi wannan alfaharin da suke yi da shi da suka riƙe shi a matsayin wani aiki na a zo a gani Allah sai ya ce yanzu to aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kamar amana billahi wal yawmil akhir da Allah za ku sanya shi ya zama ma'auni ɗaya da wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira Allah sai ce la istawuna in da fi sabilillah ya yi imani da Allah da ranar lahira ya tashi ya jihari dan addinin Allah ya dagu Allah sai ce la yastawuna inda Allah ba za su zama daidai a wajen wa ba a wajen Allah sai ce wallahu la yahdil qawmaz zalimina da haka sai ya faɗa musu yace alladhina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim sai ce a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizuna to anan gurin kaga shine malam yace kal hajji wal umrati wa it'amil hajji wa nahwi dhalika lakinnahum sirasu la yuzakkuna a'malahum ba sa tsarkake aikin su ai la yutahhiruna ha ba sa tsarkake ta mina shirki daga wa daga shirka shi yasa ba za ka taɓa samu cikin ƙur'ani ba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo rantsuwa guda goma sha ɗaya a jere ya jera ta sai abin da yake da alaƙa da gyaruwar ran ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa shamsi wa duhaha ya rantse da rana da kuma hantsinta nawa kenan Walƙamari. Allah ya rantse da wata idza talaha idan watan ibiyu ita ranan sannan wannan hari Allah ya rantse da wuni iza jallaha idan wunin ya bayyana sannan wallaili Allah ya rantse da dare iza ya ga shaha lokacin da duhun dare ya zo ya rufe wunin wasama'i Allah ya rantse da sama wa ma banaha da abin da ya gina sama wal ardi Allah ya rantse da ƙasa wa ma qahaha da abin da ya shimfi da ƙasar wa nafsin Allah ya rantsi da rai wa ma da abin da ya daidaita ran sai ya ce fa alhamaha sai Allah ya kinsa ma ita ran sanin fujuraha abin da yake na fajirci ne wa taqwaha da kuma abin da yake na taqwa ne da ya kawo wannan shi yasa malamai suka ce saboda rantsuwar ta yi yawa bai buƙatar a kawo jawabul qasmi tare da lamun Allah bai ce laƙad aflaha man zakkaha ba sai ce ƙad aflaha man zakkaha me ake nufi da ƙad aflaha man zakkaha ita nafsun da Allah ya rantse da ita yace wa nafsun wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ce ƙad aflaha wallahi ya rabauta man zakkaha duk mutumin da ya tsarkake ta kaga wannan shi zai fassara maka wancan awon na wa للمشركين الذين لا يؤتون la zakata sannan wa qad khaba man saha duk mutumin da kuma ya lalata ta da aiki mara kyau inda Allah subhanahu Ta'ala ya riga ya tabi ka qaulihim fil bayyina ku fi talbiyati kaman magana su cikin talbiya da suke cewa labbaika allahumma labbaika Allah mun amsa kiranka labbaika la sharika laka labbaika Allah mun amsa kiran ka baka da wani abokin tarayya illa sharikan laka tamliku wa ma malak sai abokin tarayyan da ka mallake shi da abin da shi ma ya mallaka din to kaga wannan ai abin da Bahaushe ke cewa hauragiya ne da kuma abin da ya shafi kwaba ne sannan kada a manta muhallin da malam ya kawo wannan yana cikin suratul fussilat ne ita wannan ayar ita ce wato a farko farkon wailul mushrikin alladhina la yu'tuna zakata al-imam al-qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa a ƙarƙashin wannan ya ruwaito cewa anna rayyan bin harmila akwai wani mutum ana ce masa rayyan bin harmila qala yake cewa qala al-mala'u min quraish wata rana wata jama'a daga cikin quraishawa sun ce wa abu jahalin da kuma abu jahal yana cikinsu ana zaune sai suka ce ƙadilta basa alaina amuru muhammad kai al'amarin fa annabi muhammad kullum ƙara rikice mana yake mun kasa gano ya za a yi falawalta mastum rajulan aliman da za a nemo wani mutum masani bishiri wanda ya san waka ba suna tsohon alƙur'ani waka ba ne wato kihana da za a nemo mutumin da ya kware wajen sanin harkar bokanci sihiri wanda ya san sihiri tunda duk waɗannan tuhumomin guda uku suna da shi sun ce ƙur'ani waƙa ne bokanci ne sihiri ne fa kallamahu ya je wa manzon Allah magana ya tattauna da shi thumma atana bi bayanin min amrihi sannan idan ya je gama tattaunawa da shi sai ya dawo mana da bayani da saƙo sai ya ce mu ji yadda ake ciki to shi kenan faƙala utubatu bin rabi'a sai utubatu bin rabi'a ya ce wallahi laƙar sami itul kahanata ya ce ni na ji bokaye wa shi'ira na ji waƙa wa sihira kuma na san sihiri wa alimtu min zalika ilman la yakfa alayya kuma ni na san ilimin da in dai zan je in saurari mutum wallahi in boka ne ko mawaƙi ne ko ɗan sihiri sai na gane sai yake cewa in kana kadalika sai suka ce to da Allah ya baka ilimin da kai in ka saurari mutum kana iya ganewa itihi ka je ka samu manzan Allah fa haddisu ka tattauna da shi ba ta nabi sallallahu alaihi wasallama ido isa manzan Allah fa qala lahu ya muhammad tunda ka san tunda su idile ne ku yawa kai da ka san mutuncin annabi kai ne ba za ka yi da mai wannan kiran ba saboda annabi ya hana Allah ya hana Eh, ka gani ƙidire ne to tun da su ƙidire ne kaga haka za su kira kuma kun san dama akwai wata ɗabi'a ta mutane in ka taso cikinsu sun san ka to ko Allah ya maka ni'ima ba su cika mutunta ni'imar ba ba haka ba ne wani yana gani hawaye ah, wani fa tare fa aka taso ba eh, tare aka taso to shi yasa da ya zo tsuran sunan ya kira ci ya Muhammad ya ce a ah, an khairun am qusay bin kilabin. da Allah kai ne mafi alheri ko qusay bin kilabin? da yake nan yace anta khairun am hashim kai ne mafi alheri ko hashim anta khairun am abdul muttalib kai ne mafi alheri ko abdul muttalib anta khairun an abdullahi kai ne mafi alheri ko mahaifinka da ya haife ka abdullahi annabi ya shiru kaga tambaya yake hu da bai ce mai komai sai ce fa bima mu alihatana dan Allah dan me kake zagin ababen da muke bautawa lalla annabi yana zagi amma su a gurinsu tun da ana faɗar maganar da ba ta yi musu ba mai sunanta sannan wato dallilu a ba'ana kana cewa iya mu batattu ne sannan wato sabbihu a halamana sannan kana wawantar da hankulanmu sannan wato zumma dinana na kullun zargin mu kawai kake fa in kunta inna ma turidu riyasata in ka kasance shugabanci kake nema yake cewa fa in kunta inna ma turidu riyasata aqarna ilayka alwiyatana idan shugabanci kake so to gabaki da duk wanda yake shugaba a cikin mu zai sauka fa kunta ra'isana ma baki ta mu nada ka kai ne shugaban har abada in ne matsala ce ta shugabanci to yanzu duk wanda ka sani yanzu a matsayin shugaba cikin mu to zai sauka da a naɗa ka kai ne shugaban gaba ɗaya da haka wayin kunta turidul ta? in ko kana son ɗawainiya na yau da kullum wanda ya shafi ɗaukar responsibility na iyali naka ashara in min ayyi banati shi shi'ita za mu auren maka da mata guda goma sai ka zaɓa a gidajen da kake so na ƙurayshawa sannan aikinmu ne da kai da su ɗin responsibility ciyar da su yana kanmu wannan ba ku duba fa saboda wai ana sukar ababen da suke bautawa yasa suka kallafa ma kansu za su yi wannan ɗawainiyar wa in kunta turidul mala in ku kuɗi ne matsalarka jama'a na laka ma tastagni bihi anta wa aqibuka min ba'dika wala za mu tara maka dukiyar da da kai da wanda zai zo bayan ka ba za ku ƙara talauci ba in dai kuɗi ne matsalarka wa in kana hadha alladhi ya'tika ri'yan min minal jini idan ko abin da ke sa ka zo kana maganganun nan kana cewa Allah ne ya aiko ka wani aljini ne ke zuwa kada galaba alayka ya riga yarin jaye ka shi kullum kullun ka yi maganganu ka ci an maka wahayi ku duba fa ku gani fa ka kai ne zan kai ne wani zai faɗa maka duka za ka ce inda na sai ya tashi da rigima ce dan uban kamalan kake ce ma haka shikenan sai ya tashi da rigima bazalna laka na fi talabi ta dawa bihi aw nuglabu fika zamu bada kudin mu wajen nemo maka magani har sai ka samu lafiya wan nabi sallallahu alaihi wa sallama sakitu shi kuma na ya yi shiru yana sauraron shi yana jin sa an gane falamma faraga min kalamihi lokacin da ya gama maganganun sa sai manzo Allah ya ce masa qad farakta ya abul ya bala ka gama maganganun ka duka sai ce eh na gama sai ce kala sai ce to fasma minni yadda na saurare ka nima yanzu ka saurare ni ka ji kala sai ce yabna akhi asmu yace ya kai dan dan uwana ina sauraren ka da ya fara kawai sai manzon Allah ya ɗauko karanta wannan sura a farko hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhiran fa aksar fa arda aktharuhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina wa min bainina wa bainika hijaban fa amal innana amilun qul innama ana bashirin mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wa wailul للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقداهن سبع سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز الأن فإن أعرضوا فقل أنذرتكم سائكة مثل سائكة عاد وسمون to lokacin da manzon Allah ya zo nan gurin fa wasa ba utubatu sai utuba ya zabara. fa wada a famihi ya dahu ala fammin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki hannunsa sai ya ɗora a bakin annaba haka wa nashadahu Allah war rahima ya haɗa annaba da Allah da zumuncin da ke tsakaninsu cewa lais kutanna dan Allah manzon Allah ya shiru saboda ya ya zo inda yace Allah ya ce fa in a a'radu in kuka bijire faƙul an dartukum ka ina muku gargaɗin sa'iƙatan tsawa za ta zo misla sa'iƙata adin wa samu irin tsawar da sau zo wa samu dawa da adawa to yana jin an faɗa haka sai tashi sai ya sa bakin shi hannun manzon Allah ya ce ina haɗa ka da Allah da zumuncin da don girman Allah kai yi shi to shine da aka yi haka wa raja'a ila ahalihi sai kasa komawa mutum mutanen da suka ture sai ya koma gida walam ya kurut ilaihi ƙuraishin fada'ahu abu lahab da ya ƙi koma gurin ƙuraishawa sai ga abu lahab ya zo da abu lahab ya zo faƙalar sai ya ce a asabauta ila muhammadin a kai ma ka karkace ne mun tura ka kaje ka dawo wannan da saƙo mun je ka shiru ba mu sani ba ko daga aiken bako bako ya sha kwai ne ko ake cari ko mene ko a dawo da bako ya sha kwai ne ba mu sani ba am a ajabaka ta'amuhu koko da kaji ya baka wani abinci da ka ne ya gigita ka jin daɗin abincin ne sa ka kasa dawowa fagadi ba utubatu daga nan utuba sai ya fushi wa aka sama ya rantse ya ci a to dama da naji yanzu an fara yada cewa ni kaina na bishi har ana yada cewa na je na ci wani abincin da zai sa in bishi wa aka sama Allah ma Muhammadan abadan daga nan ya ce to tunda haka ne shi ya rantse da Allah ma ba zai sake dawo ta magana ta hada shi da annabi ba sallallahu alaihi wasallam sun maƙala sannan sai ya ci wallahi laƙar ta'alamuna an nemin an nemin aksar ƙorashin malar kun san cewa idan ana maganan kuɗi ne ina daga cikin waɗanda suke da kuɗin gaske a cikin ƙorashawa, maganan a ce wai in je a bani wani abincin da zan ci saboda shi ana tunanin zan bi shi ai bata mata so ba ya ce walakin ni sai dai ni lamma kasastu alaihi alqissata yayin da na ba shi labarin gafa abin da ya kawo ni a jabani bishe'in manzo Allah ya bani amsa da wani abin da ma huwa bishi'in walaki hana wala sihir yace wallahi ba waka bane ba sihiri bane kuma ba bokanci bane thumma tala alaihim sannan sai ya karanta musu ma sami aminu cewa to shi gafa abin da yaji yace da kuka tura na fa na je na samu mutumin nan amma wallahi ni abu ɗaya na riƙi cikin abin da ya faɗa na ji daga ƙarshe yana cewa fa in a'aradu fa qul andartukum sa'iqatan <laughs> misla sa'iqata ari wasamu yake cewa fa wallahi yace wa qad alimtum anna muhammadin idza shi shay'an lam yakrim kuma ku kun san cewa manzon Allah in ya faɗa abu wallahi ba ƙarya yake ba tunda tun da ya taso cikin ku shekara arba'in har Allah ya aiko shi bai taɓa yin ƙarya ba to wallahi tunda ko na ji ya ce fa in a'radu fa dartu andartukum sa'ikatan misla sa'ikata adin to daga nan na gane cewa wallahi ba ƙarya yake ba ce abin da na rike kenan wannan shine to in ka kalli siyaƙin ayar kafin fawailul lil wajen aya ta shida zaka fahimci asalin ayar tana da ma'alaƙa da maganar tauhidi wayanna ma zakkar dukiya zai shigo tabi'a ne ga wanda ya ƙi ba da haƙƙin Allah min babi aula ya ƙi da haƙƙin mutane shine dalili to wannan yana ciki asimatul rabi'a shine asaddu anil masjidil haram toshe mutane daga ɗakin Allah mai alfarma ƙala ta'ala wannan yana cikin sima na mushrike wacce take bance su su kaɗai wa hum alladhina ah, wa hum yasudduna anil kuma su suna kange mutane daga masallaci wa masallaci mai alfarma an fahimta haye to shi yasa zaka ga Allah yana cewa annabi wala yajrimannakum shan'anu qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'atadu kada wasu mutane saboda kun zo za ku shiga ɗakin Allah mai alfarma sun hana ku shiga yasa ku ku ƙi bin dokar da Allah subhanahu wata'ala ya ce ku bi Allah sai ya ce a'a wata awanu alal birri wattaqwa la ta'awunu alal ismi wal udwan Allah subhanahu wata'ala ya hana yace kada su al'ummar musulmi dan su sun samu dama sun yi abin da bai kamata ba su kuma su ce ba za su bi dokar Allah subhanahu wata'ala ba a kansu Allah ya nuna cewa a'a ba za a yi haka ba to shi yasa za ka ga a waccan ayar cikin gab da wata mai alfarma zai shiga annabi ya tashi wata 'yar karamar rindina ya ji labarin ga ayarin ƙurin shawa suna zuwa sai ya ce a je a tare ayarin a kwato mai kayan abincin tun da kun san da annabi ya zauna shekara goma sha uku a maka an cutar da shi akan cilasta a babin beso ran da zai garin maka haka izo ikalli maka bayan ya juya mata ba ya ce ke ce mafi soyuwar garuruwa a wajen allah ya ce ba don ki sun fitar da ni daga ciki ba wallahi da ba zan fita ba haka manzon Allah ya fita ya garin maka kuma fitar da aka kwace musu dukiya da haka Allah ke kiran su lil fuqara il muhajirina talaka wanda suka yi hijira to da aka tura karkashin jagorancin wannan sahabi sai ya zamanto lokacin dab da watanni mai su alfarma za su shiga waɗanda suke jere shine zulhijja ko sai Zulqada sai mai sai almuharram to lokacin da za su tafi tafiya ce ta ƙasa babu ma'aunin da za su iya gane cewa mutanen da za su cin musu za su iya cin musu kafin ya shiga kokuya to da suka je ko da suka je wata mai alfarma ya riga ya shiga kafin su cimma mutane su kuma annabi bai ce musu ba in kun je in abu kada ya faru ku dawo su dai kawai tun da annabi ya sa su aiki babu ruwansu za su je su yi aikin da annabi ya sa su da ko da suka cin musu hanya tun da tafiya ce ta ƙasa to wata mai alfarma ya shiga to sai suka tsaya suna tunani to yanzu yara su shin da su fasa abin da annabi ya sa su ne saboda wata mai alfarma ya shiga ko kuwa za su ƙaddamar da abin da annabi ya sa su ne ba ruwansu da wata mai alfarma sai suka yi ishtihadi sai kawai suka kai ma wannan ayarin farmaki suka kashe na kashewa na gudu suka gudu suka koyo ayarin suka tuhuda a babin uzina yukata yuqataluna bi annahum saboda an zalunci musulmi a makka an kwace musu gidaje dan Allah ya ce wa inna allaha ala nasrihim uku riji wanda aka fitar da su min diyarihim bi ghairi haqqin ba wani dalili illa an yaqulu saboda kawai sun ce Allah ne ubangijinsu to da suka zo suka kai wannan farmakin shi kenan sai abu ya zo ya zama shubaha sai aka ce to shi annabi yana cewa ya zo da addinin annabi ibrahim kuma ai an san cewa ana girmama watanni masu alfarma da ko a baya a addinin annabi ibrahim ba a yaƙi a ciki to don menene shi ya zo ya yaƙi mutane a ciki sai da manto tambayar da ake tanana ta kenan sai Allah ya ce yas'alunaka an shahril harami inda suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma qitalin fihi mai hukuncin yin yaƙi a ciki an fahimta ai to akwai lokacin da in matsala ta faru mutum ko kana tare da shi baka cewa ba daidansa ba sai ka kare ta ta zama ba daidai ba kaga wannan aikin sahabbai ne suka je kuma waye ya sa su amma da suka je wajen tamfizin abin istihadi suka yi suna ganin su dawo su saba umarnin da annabi ya ce ya ce su yi kara sai suka yi istihadi Allah sai ya ce na farko kul italin fihi kabiru yin yaƙi a cikin wata mai alfarma lalle al'amari ne wa babba amma bari a lissafa a gani waye ci ko zai biya gitte su yanzu sun dai sun kai farmaki a cikin wata mai alfarma Allah ce tabbas yin yaƙi a cikin wata mai alfarma babban abu ne amma wasaddun an sabilillahi ko kuma abin da kuke na kange mutane daga tafarkin Allah ku hana su shiga addini mutane daga daga ɗakin Allah mai alfarma ruba ku gani a haifi manzan Allah a gari ya taso a gari yana da uwa da uba yan garin ne amma ya zo zai ji a tare hanya a ce wallahi ba zai karasa ba sannan alhamisihi alal kufri da kuma kafa hujja da shi akan kafirci mutum yayi abu sai ce ai da Allah bai ga dama ba da bai ba shi ita a babin kaddara ba a kafa hujja da ita sai a babin shari'a shi yasa in ka je lahira Allah ba zai maka hisabi da babun kaddara ba sai dai a babin wa shari'a wa min zalika qawluhum daga cikin wannan maganar su qawluhum law sha Allahu ma asharakana shirkar da suke yi sai su aida da Allah bai ga dama ba da bumi ba da ba su yi shirka ba kaga ƙarya suke yi ko ka gani dan cikin suratul a'raf Allah ya faɗi cewa wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha Allah ya mai da martani yace ƙarya kuke kul inna Allah la ya'muru bil fahsha'i ataquluna 'ala Allah قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين كما بدأكم تعودون saboda haka ƙarya suke saboda haka kakkazo kowane irin abu ita kaddara wani sirri ne na Allah wanda ya rufe tsakanin bayi da Allah wa inda ma an sa kai imani da ita sai aka ɗora maka aiki da wa da shari'a an ce ka zo kai sallah ba shari'a bane sai ka ƙi yin sallah kana jin kiran sallah in ka ce ai Allah ne bai ƙaddara maka ka tashi ka yi sallah ba shi yasa da aka kira sallah ka kasa me tashi to in aka je lahira saboda ka ƙin sallan in aka ce ka shiga wuta shi ma kaddara ne sai kai hakuri ko kuwa eh ka gani to tunda dai ka kafa hujja da kaddara nan to wannan kun ga siman nan guda shida wannan alama ce ta mushrikai so sannan saniyan na biyu asimatul lati yaktasu biha ahlul kitabi sai kuma alamomin da ahlul kitabi suka keɓanta da su wahiya bil ijmali alguluwu fi dini wuce gona da iri cikin addini ilanu tamarrudi shine na biyu wato sanar da bayyanar da kangarewa wal isyani da sabawa ala anbiya'ihim akan annabawansu sannan na uku a ta'assubu li dinihim al muharrab wato ta'assubanci ga addininsu wanda kuma an karkatar da addinin abu na hudu katmul haqq wa ikhfa'uhu wato rufe gaskiya da kuma ɓoye gaskiya ɗin abu na biyar ittiba'ul mutashabihi wato bin ayoyin da suke mutashabihai an gane nassi mutashabihi shi kaman ɗani muhukam shine uwa idan an tsinci yaro a hanya yana kuka an kasa gane ya za a yi da shi idan ake cewa mai da shi wajen uwarsa ko kuwa da aka yace wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabiha don an ja nassin da baka gane ba ya zama mutashabihi to a nemi nassi kam sai fassara maka wa mutashabihi dan shi mutashabihi kaman da ne amma fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha su kuma wanda yake a zuciyarsu akwai rashin lafiya sai su dawo suna bin nasoshin da suka san cewa akwai mai eh akwai rikici mutashabihi maimakon su mai da nassi zuwa ga muhukam sai su ki to wannan yana daga ciki wannan li'idlali lil'idlali wa talbisi saboda batar da mutane da rikitar da su yasa suke yin ainihin wato haka na taba faɗar wasu abubuwa a wata munasaba cewa hanyoyin da 'yan bid'a suke bi ko waɗanda suke fito na fito da abin da ya shafi da ka ga duk wani wanda zai zo to ɗaya daga cikin asalibu ahalil batili uslubin da ma'abuta ɓanna suke yi ma'an nususi fi taqariri batili tare da nassoshi wajen tabbatar da ɓannas duk wani maɓannaci hanyar da zaka taskace bai wuce ɗayan ishirin ɗinnan nan wajen ya zai yi ta'amuli da nasoshi. wajen abin da yake na banna ne ta karirin bannar tasa to wannan yana daga ciki kaga zaka ga na farko akwai istidlaluhum bil mutashabih hanyar farko da suke bi shine kafa hujja da nassan da yake mutashabi wannan hanya ce ta ma'abuta banna dan kokarin sai sun tabbatar da wa to galibin sanda duk za ku tattauna da wanda ya karkace wa tafarkin annabi da ka ga abin da zai yi ƙoƙarin kawo maka nassi ne mutashabihi ba muhkam ba ɗaya kenan sana abu na biyu alaiti sun qadi da lalu, mutum ya a ƙida sai ya ƙudurce ta sannan ya tafi nemo mata dalili shi yasa malamai magabata sun yi ƙoƙari wajen kowace irin matsala ta addini sai da suka gina ta sai da suka samun mata dalili sannan suka yi to sannadin mutum ya ƙudirce ƙida ba ta da dalili daga baya ya tafi nemo mata to lokacin duk abin da ba dalili ba sai ya zama dalili sannan abu na uku shine itimaduhum ala muqtadal lugha dogararsa akan tsantsagoran larabci duna mura'ati ta qur'an ba da da kallon wato abin na khususiyya ta qur'ani take banta da shi ba da in ka ce za ka fassara ƙur'ani da tsantsagoran lugar larabci ba tare da komawa ba zuwa ga wancan jil ɗin to dole za a yi banna sana abu na hudu shine ta'awilun nususi wa tafsiruha fassara nassoshi bima yukhalifu tafsirin sahaba da abin da ya saba wa tafsirin sahabbai wannan yana daga cikin hanyar da suke bi sana abu na biyar akwai i'timaduhum ala ra'ayi wal aqli dogaran su akan hankali da kuma mai ra'ayi fi tafsirin nususi wajen fassara nassoshi akwai wasu daga cikin ɗalibai da muke karatu ƙarshen wata da su na taɓa masa sarjan waɗannan dalilan guda 20 na ce yana da kyau duk sanda za ku tattauna da wani wanda yake karkatacce ne to abin da zai kawo bai fita daga ɗayan ashirin ɗin nan sai ka san ta ina za ka yi to ka ga nan gurin abu na shi da ƙatulul anbiya'i kashe annabawan Allah wal amirina bil ma'arufi da waɗanda suke umarni da ai kyakkyawan abu wannan hina anil munkar da wanda suke hana munkari idan ka san tarihin addini a baya idan an ce maka an zagi wani malami ko an ci mutuncinsa ku daina mamaki kun samun nesa na ce ku daina mamaki annabawa da Allah ya turo su mutane sun yi ta'amuli da su ta hanya biyu in ma guluyi ko jafa'i guluyi a ɗauki malami a bashi matsayin da ba nashi ba sadaka san da duk kaga an ɗauki wani malami an bashi matsayin da ba nashi ba bai kamata ka yi mamaki ba don dama guluwi na shigowa jafa'i shine ƙaryata annabin da kuma kashe annabin a baya ba Allah ya ba da labarin ba an sha kashe annabawa eh to an ce maka an sha kashe annabi to don an kashe mai wa'azi yanzu ko an ce maka an sha zagin annabi an sha cin mutuncin wa to don an ce maka an ci mutuncin mai wa'azi ko an kashe sai kuma ya baka mamaki eh ai bai kamata kai mamaki ba saboda ai annabi ya faɗi cewa abinda duk waccan al'umma ta yi sai an samu cikin wannan al'umma wasu sun kaman takalmi kafar dama da kafa hagu bai kamata kai mamaki ba sana abu na bakwai akali amwalin nasu bilbali cin dukiyar mutane ta hanyar banna na takwas ta kalmi amma wadi amma wadi jirkita zancen Allah daga inda bai kamata a jirkita shi ba na tara al-ishtira'u bi ahadillahi wal aymani samanan qalilan siyar da alƙawarin Allah da rantsuwa da kuɗi 'yan kaɗan sannan na goma shine annailu min zatil taɓa mutuncin Allah sannan abu na goma shaɗi ɗaya shine annahum ya'muruna an-nas bil birri za su umarci mutane su ci ayi abu sannan wala ya'maluna hum bihi su kuma ba za su yi aiki da shi ba to wa'annan su kuma ita ce sifa wacce ta kunshi ahlul kitabi wacce ta shafe su su kaɗai alamar su to shine malam yace at-tafsilu as-simatul ula al-gulu fi din qala ta'ala Allah ya ce ya ahlul kitabi la tagalu fi ku? ya ku ahlul kitabi kada ku gulu wuce gona da iri cikin addini kaga wannan ayar zaka ga tana magana da kiristoci ne saboda yace ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama Ba aminu billahi wa rusuli wa la taqulu kakku ce Allah ɗayan uku ne in taho khairar lakum da ka fahimci cewa da su take wa ƙala ta'ala sannan Allah maɗaukakin sarki a nan kuma ice ƙulka ce ya ahalar kitabi la galu fi dinukum ya ku ahalar kitabi kada ku gulu kada ku wuce gona da iri cikin addini da haka ita kuma wannan ayar idan ka fahimce ta za ka fahimci cewa tana magana ne a nan su kuma da abin da ya shafi wato yahudu domin ayar da ta zo bayan ita da kafin ita za ka fahimci cewa da su ake magana tunda ainihin suratul ma'ida ne shine aya ta saba'in da nawa da nawa da bakwai za ku gani to ayar da ta zo kafin ita da ayar da ta zo bayan ita daga nan za ka fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala yana magana da su ne me ya ce ba ya ce innal ladina amanu ba sai ya ce wal ladina hadu wasabi'una wani wan nasara sai ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim sai yake cewa laqad akarna misaqa bani isra'ila kaga mun dauki alƙawari dawa kaga nan gurin bani isra'ila sune yahuduhu wa arsalna ilaihim rusulan mun turo musu dawa da manzo Allah sai ce kullama da'ahum rasulun bima la hawa. duk lokacin da wani annabi ya zo da abin da bima la ta hawa an fusum abin da ransu ba sa so to wanda duk kaga a yanzu yana iya cin mutuncin malami babu dalili to na rantse maka da Allah da Allah ya aiko annabi a zamanin sa ya ci mutuncinsa wanda kaga yana iya ana iya amfani da shi a kai sani wa Isa ibn Maryam zalika bima asawakanu kanu zalika bima kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu sana akwai afarata yufridu masdarin sa shine al-ifrad wannan kuma shine wuce gona da iri to kowace matsala ana so mutum ya zamanto tsaka tsakiya dan haka Allah ya sanya al'ummar nan ya yare ko kuwa to kawai daga mujalladin wannan sunan ganin suke sun tsira a lahira a wala ba wanda ya fi karfin shedan ko ya zo maka ta hanyar guluwi ko jafa'i ko wuce gona da iri ko kasa gona da iri to sai an tsaya mai daga tsakiya shi yasa ko wajen raddi ga 'yan bida'a ne kana ahli sunna wallahi shedan yana iya shomo ta kofar da zaka yi guluwi ka wuce gona da iri inda ya kamata ka tsaya ka ki tsayawa wanda ya kamata ka mai adalci ka kasa masa mai ka kasa masa adalci saboda guluwi wuce gona da iri ya shiga to shine sai ya ce wa fa'alu sun aikata Ba min zalika mawqifuhum min Isa alaihi salam matsayin su akan Annabi Isa faqad galau fihi madahan wa qadahan bangarorin guda biyu wayannan sun yi guluyi wajen yabo wayannan wajen suka fan nasara qalu huwa ibnullahi wayannan sun ce Annabi Isa dan Allah ne Waje waja'aluhu salisa salasa suka sanya shi ɗayan uku Allah uba Allah ɗa. wal yahudu qalu innahu ibn zina wal iyadu billahi yahudawa kuma sun ce annabi isan dan zina ne sai ya zo yana karatu ya tara mutane na wa'azi sai kawai wani daga hannu ya ce ah, a jama'a da Allah ina tambaya ne a ce me tambaya sai ce da Allah jama'a kun taba ganin mutumin da bai da uba sai ya ce a ah, ba mu gani ko duk wanda ya zo duniya ya kamata a ce yana da uba to da Allah ya hukuncin mutumin da bai da uba shikenan sai a ce ai kowa ya san hukuncin sa ai shikenan shikenan daga nan an tarwada karatun fa shi yasa Allah kaga ya ce wa bikufrihim wa qawlihim alami maryama shi yasa Allah ya ki dan magana ya ce wal ala maryama buhutanan azima kirkiran ƙarya mace ta haifu annabin Allah don cika kamalar ƙudurar Allah don ya nuna wa mazan duniya da matan duniya da ya ga damar ya ci gaba da wanzan da halitta ko ba ta hanyar su ba zai iya shi yasa ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum to min zakarin wa unsa banda adamu da hawwa'u da annabi isa annaba adamu shi kadai daga ƙasa hawa wani bangare na jikin Annabi adamu annabi isa uwa ba uba da haka Allah da ya tashi sai ce inna masala isa inda lahi kamar sali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun shikenan kawai amma suka ce waja'alu ummuhu zaniya suka sanya mahaifin suka ce mazinaciya wal iyazu billahi kaga magana ta yi muni wa kila tarafai wato qasdal umuri zamimun ko qasdul umuri zamimun duka bangarorin guda biyu da nan da suka yi gulu da nan da suka yi mai jafa'i duka abin zargi ne to wannan kenan to kaga wannan matsala ai sai a hankali ko to Allah ya tsare mu wanda ka dan kana ahlus sunna kakka yau da ka kokari ka tsaya tsaka tsakiya ka bi sunna babu guluyi babu me babu jafa'i daga nan ne zaka ga mu ma shi dan sai ya shigo mu dan hmm? bid'a su guluyi gurin girmama malaman su kuma ahlus sunna su yi jafa'i ga malaman eh yanzu a bangaren yan bid'a duk talaucin malam ɗalibi duk arzikin shehi sai dai kai ka kawo mai ba ka mani duk da yanzu ana samun ci gaba da waya ko wanda za ka ga suna samu da aljihunsu su yi idan amma dai asali haka aka taso haka aka saba kuma kowa ya san cewa suna girmama malaman gaya girmama malaman ne yasa za ka ga ko saban Allah aka ɗora su akan wasu lokuta sukan haƙura su yi haka ne shi kuma malamin suna ya sha wahala ya yi karatu ya yi bincike wani ma ya zo ya ɗauki responsibility na ɗaliban wajen yi musu kaza gobe jibi ana iya samun saɓani ko wani abu kaga ɗalibin da ka karantar da shi ka ɗauki responsibility na rayuwar shi ya kafa kyamara yana zagin ka ana yi ko ba a yi to kawai sai ka ɗauka saboda kai ka kira kanka ahalus sunna salafi shikenan ka sha wala baka sha ba da haka dole abu sunna ita ma babu guluyi babu babu jafa'i haka ya kamata yawwa babu guluyi babu mi babu jafa'i ku duba fitintunan da suka shigo mana mana ta wayannan bangarorin guda biyu hatta da sunan salafiya sai da shidan ya shigo aka samu guluyi aka samu mi jafa'i hatta abin da yake yana da asali ga addini sai kaga shidan ya shigo mutane akwai gulu akwai jafa'i a ciki yanzu shugabanni idan suna da mulki ba shari'ar musulunci bace ta ce a girmama shugabanni idan ba mutanen kirki ba ne waye ya ce a yi haƙuri da su kar a ɗauki makami a yaƙe su ba manzan Allah ba ne ya faɗi wannan magana to sai ka samu shaɗan ya shigo ta wannan bangaren an samu guloyi da jafa'i akwai wanda za su fito ce maka duk abin da shugaban zai yi to kada a yi masa wa in kari akwai waɗanda su kuma za su zo su ziga mutane sai a yi mai a yi buran to dole sai ka tsaya mai da ka tsakiya yawa ce yadda najeriya take ciki maganin wai ara da an yin halizi sultanin tare da shi kansa hadisin ana da rigima tsakanin malamai wajen ingancinsa ko rashin inganci ya zamanto shi kansa wajen tabbatarsa wato new subuti ne shin nassin ma ya tabbata ko bai tabbata ba tsakanin malamai to mu je haka eh? fala yubdi alaniya da wannan ne sai kaga wani dubban nan da za a yi a ƙasa sai ce to babu dama a fito a faɗa wa shugabanni gaskiya mu ba mai da zagin shugabanni ba da cinwa mutuncinsu amma mun yadda a faɗa masa gaskiya da aka ga wani wanda yake wannan magana yana cewa a je a same su ko ofishin gwamnan jihar su bai taba zuwa ba bai san wani protocol ake bi ba a ga ko shugaban daraktan ss na jihar. kai an faɗa maka wayannan mutanen in ba sa buƙatar ganin ka ganin su abu ne mai sauƙi eh ai kaga babu bane mai sauƙi eh to ballantana kuma uwa uba a ce maka bila zaka je can wani abu ya taso zaka ga shugaban ƙasa saboda a nan mu ba ruwan mu a nan za mu faɗa wanda muke da alaƙa da su mu aika saƙo ta hanyar da ya dace wanda muka san na ce kuma in kana so ka gane suna ji ko ba sa ji duk wanda ke kowace jiha ya hau social media ya ɗuɗɗura wa uwar gwamnan zagi ya gani awa 24 gwamna zai ji ko ba zai ji ba in kana so ka gane suna ji ko ba sa ji wala akwai shafukan da suna bi suna ganin me ake yi su suke ganin ka kai ne ba ka ganin su ka gani ka gani su suke ganin ka to ba mai yadda da cin mutuncinsa ba kuma ba mai yadda ba lokacin da suka rufe kofar da ba yadda za a yi abu na ɓanna na faruwa ga hanyar da za a ba a faɗa masa gaskiya kuma ka ce wai sai dai ɓannar ta faru amma wacin da sun rufe kofa bayan wai ba za a faɗa musu balla ba zai yi ba zai yi ba gani to asimatu saminatu ilani tamarru bayyanar da kangarewa wal isyani da saban Allah wa min zalika qawluhum sami'ina wa asaina su ce sun ji amma kuma sai sun saba ba su yadda ba ka duba can Allah cewa na nataqana al-jabala fawqahum ka'annahu min wa dhannu annahu waqi'un bihi gingime man dutse fa aka tura mala'ika ya dauko aka yi ƙasa ƙasa da shi ana ce musu ku zo ma kun bi uwa. ku riƙe abin da muka baku na littafin Allah ku yi aiki da shi kana daga idan ka ɗaya sama kana ganin fa kai ga fa gingime man dutse nan iya girman garinku ku an yi ƙasa kasa da shi ana ku zuma ace na kun bi kuwa wallahi mutanen nan saboda kan kangararru ne ƙalu suka ce sami ina sun yadda sun ji a ɗauke dutsen ana ɗaukar su suka ce wa a sai na an saba ba za a yi ba ya za ka yi da su ku duba ku ga annan musa da aka ce je shiga garin baitul maqdis da ya matsa ƙalu ya musa inna fiha qauman na wa inna lan ندخلها hatta yakhruju minha wallahi garin na akwai wasu kodagan mutane kakkarfa mu dai kan ba za mu ji ba wala sai sun fita fa in ya kharju minha fa in dai sun fita to za mu shiga amma suna ciki to to sun shiga sannan suka fita mai amfanin zuwa an ce su je su yi jihadi da aka matsa suka ci ya Musa illa nan da kula ha abadan ma da mu fiha fa zahab anta wa rabbuka faqatila ba za mu taba zuwa ba ba ka ce wai Allah bane yace in an je za a yi nasara to ku je da kai da Allah ku yaƙi in an yi nasara a sanar da mu inna hauna na. mu muna nan wallahi ba inda zamu ka gani shi yasa ai ba haushe da ya ci yahudu tuba ba ba ai gaskiya ai yayi gaskiya ai ka gani to Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace ya samu gama da duniya lafiya abinda zan rufe da shi yan uwa ku yi hakuri la'akari da watan sha'abana ya zo yanzu ga baki ɗaya abinda muke da shi na ramadan bai kai kwana talatin ba don yau muna uku ga wata ko kwana ashirin da wani abu ne Da wannan karatun za mu rufe shi daga yau sai kuma in Allah subhanahu ta'ala ya ara mana lokaci ya dawo da mu bayan sallah wanda kuma muna fatan haka din insha Allah subhanahu ta'ala abinda zan rufe da shi sakuna ne zan rufe da shi guda uku sako na farko a jiya na yi magana a gurin karatu akan ababen da suka fito suka fara faruwa wanda na farko kafin in shigo nan akwai wanda za su ji ni ina sauraron wani abu wanda yake da alaƙa da matsalar tsaro yanzu a cikin watannin nan da muka fara ta muna ta magana akan abin da ya shafi harkar tsaro da kiraye-kirayen cewa muna ganin daga cikin abin da zai taimaka wajen warware matsalar nan akwai hanyar sulhu wanda ita ce mafi girma wasu mutane suna ganin ku kamar wasa ne yanzu don girman Allah duk mutumin da ke zaune a jihar Katsina yi ma kansa adalci tsakaninku da Allah daga lokacin da aka ce an kaddamar da 'yan sa kai matsalar tsaro a jihar Katsina ta ragu ko ta ƙara lalacewa ta ƙara lalacewa ku ana cikin wannan sai gashi an ce an kaddamar a ina a jihar Zamfara yanzu wannan hanyar da ta ɗanyi sauƙi daga funtuwa zuwa zamfara to yanzu ita kanta yanzu hanyar ta ƙara samun matsala ba abinta da sassafe sannan binta da yamma in ƙarfe biyar ta yi yana da haɗari kwanan nan su mala usman sun sani mun yi taro da wasu 'yan uwa da suka zo daga sakkwato sun tsaya zamfara da suka tsaya zamfara wannan direban da ya ɗauko sai ce su yi sauri daga lokaci ka za su tsallake su bar hanyar nan saboda shi ya san lokutan da 'yan bindigan nan suke fitowa ko dai ka ga sun gitta titi sun tsallaka sun yi wani guri kuma haka haka wannan cikin satin nan suna tahowa kawai sai ya hango su ga sunan da yawa za su tsallaka titi yadda ka san dabba ta zo za ta tsallaka titi tana tafiya tinkis tinkis sai ta ga dama ka in ka zo dole ka jira ta sai ta wuce to jiran ba ma wai a'a mu ƙara so kusa ba sai dai a tsaya daga can kuna hangen suna tafiya za su tsallaka to kuma su suna nan bangaren za su tuhu Kaduna daga wancan bangaren waɗanda suka bar Kaduna su kuma za su shiga Zamfara a daidai lokacin fa akwai kwambai na jami'an tsaro da ya kai mota uku amma wallahi suna kallon su abinda kawai ya kamata su shine su ma bari su rufa ma kansa asiri da su bar su su wuce salamun kaulan min rabbi rahim da suka tsallaka suka wuce su da suka yi nan su suna tambayar wa'ancan da nasu taho kaduna ya can dai gaban dai ba matsala da injin su ma nan suna tambayar su ya can din dai ba matsala ai nan suka ba su tabbas ba matsala can suka ba da tabbas ba matsala da ba magana ba ce ta wai wannan makaman da ke hannunsa bari su kama su sun gama su laifi sun san ba wannan magana ake ba magana ce inda za su taso musu shine da za su yi kokarin su karewa su kare kansu nan mun faɗa tikiraran wa miraran to yanzu yana tawwa sai nake sauraron wani ɗan bindiga ana ce masa jankare daga jihar katsina ya tura ma sarki zaki wasu bidiyoyi yana so zai yi program da shi yana so zai faɗi damuwarsu to za mu jira za mu ji me za su ci za mu ji me zai zo da shi yanzu kun gaga matan nan da aka ja kaɗi wa 'yan matan amarya mutum hamsin da wajen wani abu ba kun ga eh, matar ba yarinyar amarya an sa mata uniform ɗin soja an ba ta me direban da ya ɗauki 'yan matan amarya shi ma an sa mai bindiga da uniform ɗin soja fom action ɗin da ina ganin watakila ma sai da aka ɗauki ba da 'yan sakan suka kashe na kashewa sannan suka ɗauki wannan fan ashin ɗin suka rataya mai don Allah daga lokacin da muke kiran cewa a zo a yi sulhu inda an yadda a zo a yi sulhu a tattauna tsakanin ku da Allah za a kai ga zuwa wannan hasara to duk wanda ya saurari report ɗin da shi press release da shi gwamnan ya da 'yan jaridu cikin wannan satin za ka ji yana maganan cewa ya samu security report ko menene wani abu makamantan wannan cewa shi kansa akwai yiwuwar za su iya kai mai hari eh ware shi kansa ya samu wannan labarin so ba matsala ba ce ta ƙarfi mutanen nan mun faɗa muku mun ce saba'in cikin ɗari sun yadda cewa a zo a zauna da su a tattauna a ji mai su. sun yadda za a yi sulhu da su don Allah idan ana neman al'umma da maslaha siyo makami ai za a siyo makami ne wanda bai yadda a yi sulhu ba a tattauna da shi a ji mai matsalarsa a kai wallahi inda zan faɗa muku adadin abin da ake da shi na jami'an tsaro gaba ɗaya a ɓangaren sojan sama da na ƙasa da na ruwa wala sai ka firgita a ƙasar da take da population nan mutum miliyan sama da ɗari biyu da wani abu wala za ka firgita kuma nan na zo na faɗa muku nake cewa janar kiristofa musa da ya je majalisa ya faɗa shine chief of defense ya ce saba'in cikin ɗari na magance matsalar tsaro yana da alaka da samun nagartattun shugabanci ne ya ce su abinda za su iya magancewa cikin da bakin bindiga bai wuce talatin cikin 100 ba haka ya fada eh? so muna ta kira muna ta kira mutane suna ganin abin nan kaman wasa ne wani ma sai zai maka shari sai ce eh, yan bindigan kake goyawa baya eh? sai haka ake ta yi so har yanzu wannan kiran muna nan muna kira cewa kofa na a buɗe a tattauna da mutanen nan tunda Allah ya ce mana wasu khair na san babu wani gwamna yana musulmi da zai ce wannan aya a ƙur'ani ƙarya ce kuma ku duba ku gani galibin duk inda za a yi rigima in an gama ta zaka ga rigima bai warware matsalar bayan an yi kashe-kashe sai an dawo an sake zauna teburin wa teburin sulhu saboda Allah dama ya ce sulhu me sulhu kai. to muna kira cewa wannan abun lallai har yanzu ya kamata a ce an duba wannan lamari na biyu su kuma 'yan bindigan nan dan yanzu gaskiyar magana da rahoton ne don ina ganin ko a ji akwai inda suka ji sai da suka kaddamar da hare-hare to jihar katsina kullum aka kwana aka tashi al'amura ƙara lalacewa suke yi ƙara rikicewa suke to yanzu ita ma kanta zamfaran wasu guraren da da aka samu sauki yanzu al'amura sun fara sun fara rikicewa saboda haka muna kira zuwa gare su su yan bindigan nan su ji tsoron Allah lokaci yayi da waɗannan hare-haren bai kamata su gaba da kaddamar da su ba a daidai lokacin da ake kokarin yaya za a yi kuma su ji tsoron Allah shi wannan da ya kama yan matan nan yake cewa inda wanda ya isa ai mun faɗa muka ce yana maganin isa yanzu magana za mu yi muku ta nasiha ku ji tsoron Allah ku sako 'ya'yan mutane kuma ku gane wani abu daga lokacin da aka ce an kama 'yan matan amaryar hadda amaryar mutum hamsin da wani abu da ɗalibai ne 'yan makaranta 'yan ƙasa na iya sama gwamnati firida da ƙasashen waje amma da ba 'yan makaranta ba ne da Allah kun ga akwai mai magana su eh ko kafa fa ɗaliban ma 'yan makaranta da aka kama har yanzu ɗaliban makaranta 'yan zamfara da aka ɗiba har yanzu fa suna hannu yana sai ku lissa ba ku gani wata nawa magana ake fa an tafi wajen wata hudu zuwa biyar yanzu fa suna hannu daga lokacin da aka kama su fa to don haka dan girman Allah mu dai muna muku nasiha daga nan ba magana ba ce ta wanda ya isa wa'annan mutanen da kuka kama su ma bayan Allah ne talakawa 'yan uwanku duk da mun san wasu ababe da suka faru kafin wannan lokacin amma ku duba girman Allah wanda suke hannunku ku sako su sannan ku daina kama mai ku daina kama 'ya'yan mutane waɗanda ba su suka kai muku hare-hare ba a madadin ramuwa da za ku yi a kansu ku ji tsoron Allah ku daina yin irin wannan sannan kiran da muke akan wannan gabar ta ƙarshe ya kamata mu fahimci ta'addanci ta'addanci ne kowa ya yi shi abinda muke cewa shine yadda ya kuka ga 'yan bindigan nan suna zuwa su je su kan mai uwa da wabi su kashe wanda bai cancanci ya kashe ba ko su kama to su ma fa 'yan sa kan nan da ake ɗauka na rantsi da Allah haka suke zuwa su kashe wanda bai cancanci su kashe ba su kama wanda bai cancanci mai ba su kama ina so ku fahimci wani abu duk lokacin da haka ce muku ga wasu fulani an kama 'yan ta'adda ne to abin da ya kamata ku tambaya ina makamansu da aka kama su da shi abin da ya kamata kai ku tambaya kenan duk wani zagaye-zagaye da in an kama wani aka ce an kashe shi dan ta'adda ne in aka kasa nuna maka makamin da aka kama shi da shi ko sanda aka canjin faya da shi aka kashe shi to wala za ka fahimci cewa kawai mutum ne da bai jibi bai gani ba aka yi mai to halin da ake ciki kaman kai ka ce 'yan sa kai tun da su gwamnati ce ta ɗauke su to ta halatta musu su kashe wanda bai ji ba bai mai ba bai gani ba to yadda wa'annan ba daidai bane su kashe wanda bai ji ba bai gani ba su ma wa'annan ba daidai bane su kashe wa wanda bai ji ba bai gani ba da wannan ne wallahi za a tsaye da bannan nan wannan shine kiran da muke yi a karan farko magana ta biyu jiya da na yi a wajen karatu ita ce magana da wasu suka fara ta muka ce akwai wasu daga cikin abin da ya shafi wato ƙoƙarin da sanatocin arewa suka yi ta sai aka samu wata ƙungiya wacce ita wannan ƙungiyar sai take so ta yi a takin ɗin wani sanata daga cikin sanatocin da take ganin ba addinin su ɗaya da shi ba da haka na daga cikin ƙoƙarin musamman zan ja hankalin mutanen Nijar ga wanda bai san Najeriya yadda take ba Asalin ya kamata su fahimci akwai siyasa a Najeriya wacce take da bambanci tsakanin kudu dawa da arewa to sai su duba su gani shugaban da ke shugabantar Najeriya a yanzu dan kudu ne ko dan wa ko dan arewa saboda su abin da suke tsammani duk wani mataki da za a dauka wasu daga cikin su ba da ba kamar duk wani dan Najeriya yana goyon bayan wannan matakin wanda za ku ga hatta sanatocin nan namu kusan na arewa gaba ɗaya sai da suka taru akan wannan matsalar ta yadda in dai sai majalisa ta sa hannu za a je a kai wa mutanen Nijar hari da yaƙi to ba ranar da za su yadda a je a yaƙi mutanen Nijar saboda suna jin cewa mutanen Nijar 'yan uwansu ne da su da su babu babu bambanci tsakaninku da Allah a wannan bangaren sun yi kokari ko ba su yi kokari ba hatta maganan buɗe boda akwai sanatan da na sani daga cikin sanatoci sai da ya fara kawo motion a majalisa yanzu yaya za a yi bodojin nan da aka rufe namu a ce an buɗe bodojin nan a sanin da na yi musu ko da yawa daga cikinsu idan ka gaba su yi abu ba a yanzu don suna da shugabanci na sanatan da yake shugabanta duka sanatocin arewa wala sai abin da ya fi ƙarfinsu to ana cikin wannan ne sai aka samu wata ƙungiya ta addini sai take tuhumar wani sanata daga cikin sanatoci cewa yana provoking din harkar ta'addanci kuma wai yana provoking din harkar bandit jami'an tsaro Allah ya saka musu da alheri sun yi kokari kuma jami'an tsaro duka bangarorin da waɗanda suke da bayanai na binciken sirri da waɗanda suke sojoji ne da 'yan sanda suka ce a iya saninsu ba su san wani sanata a arewa ba da yake promoting ɗin harkar abin da ya shafi bandit ko ta'addanci sannan kuma suka fitar da rahoto suka ce suna jan hankalin mutane wajen yada jita-jita da abin da ba shi da tabba wanda mu dama mun sani a addininmu na musulunci mutum ko da ba musulmi ba ne Allah bai yadda ka raba masa abin da bai da alaƙa da shi ba to alhamdulillahi an samu wasu ƙungiyoyin duk da ba addinin su ɗaya da shi wannan sanatan ba sun yi iya ƙoƙarinsu wajen cewa a'a tsakani da Allah wannan maganar da aka faɗa maganar banza ce to inda za a dinga samun irin wannan a Najeriya idan abu ya taso mutum ko ba shi da alaƙa da addinin mu in bai cancanci mu raba masa abu ba mu ji tsoron Allah mu kauda kai kan mu raba masa to ƙasa za ta zauna lafiya amma kawai wasu su zo su saka rigar wani addini suna so sai sun biya bukatar su da shi akan wani bas wannan sun yarda su kirkira ƙarya su yada wannan ba za mu yarda da shi ma da haka ƙarƙashin wannan muna jinjina wa jami'an tsaro wannan mataki da suka ɗauka da wannan ƙoƙari da suka yi sannan abin da wannan ƙungiya ta wannan addini ta yi mun yi tar da shi mun yi allah wadare mun yi tofin alatsi ne a kansa kuma muna kira lallai sai sun janye wa'annan kalaman in ba haka ma za mu ci gaba da kiran 'yan najeriya su ci gaba da tofin alatsi ne a kansu magana ta ƙarshe da zan yi maganar abin da ya shafi zanga-zanga da kungiyar kwadagu da kungiyar ɗalibai da waye da waye suka shirya suka ci wai za a yi ko nawa ga wata nema eh ko sati nawa suka bayar sai ma baka rike ba ko to tunda ma Allah ya sa wasu ma basu ma rike ba shikenan kaga rashin rike wasu ya sa to abin da ke gaban dan da wanda ya damu da abin ne to sai ma ya rike daddin da ranar da za a tashi kura to mu dai muna faɗa duk wani malami da zai zo ya ziga ko ya ce a fito a yi zanga-zanga in ya yadda abin kirki ne to ya fito ya fara shiga gaba sai ya jagorance ku in wata matsala za ta faru sai ya yi mai sai ya kare amma shi ya ba ku fatawa ya komawa na gane an gane shi ya ba ku mai fatawa shi ya yi me a ya nuna cewa shi ma bai gamsu da abin da ya bada fatawa ba cewa na kirki so muna kira zuwa ga mutane halin da aka shiga ciki na tsadar rayuwa na cikin abin da zai taimaka wa mutane shine komawa zuwa ga Allah da tuba da kuma yin addu'a amma wani ya zo ya zika ku ya ce zanga-zanga ra'ayi 1987 ƙala rawi yana faɗa a wancan lokacin ana siyar da litan mai naira hudu naira nawa amma kuka ake ana cewa rayuwa ta tsada wanda a nan gurin wancan lokacin sile da sisi da aka yi kashewa akwai waɗanda ba su ma san lokacin da aka ke sile da sisi a nan ba ko kuwa suna da yawa ku ko malam sha'ibu kaga suna da yawa da sile da sisi da kwabo da waye da waye duk ba su san lokacin da aka kashe ba to litan mai naira hudu a mata wancan lokacin ana kukan rayuwa ta yi wallahi duk da mun san cewa ana cikin matsala amma ku fahimci asali Allah shi fa ya riga ya bayar amma waɗanda ya kamata wanda su Allah ya ba su kuma su bayar shine abin da muka kasa yi a cikinmu. idan kana musu da ni cewa galibin kukanmu wani lokaci abinda bai zama dole a rayuwa maka mai da shi dole da kuma rashin godiyar Allah ina malam salmani yake ka ban nan gurin in an jima nan kwankwana can gurin dala ba ko wani mai gasa rago ba dala ana cinye ragon ko ba a cinye ba nan gurin nan gurin nan kankwana dala ba ko wani mai rago ba a nan gurin eh wani mai mana gurin nan ana cinye ragon ko ba a cinye ba ana cinyewa ka tafi kwanan cancangi nan akwai wani mai sai da kifi da waye da waye na kwalan da shi da farfesun kankai da nasa da na kayan ciki eh a hankali a hankali zan lissafo maka in kai dare da kifin da farfesun da waye mutane sun cinye yanzu haka in da ka je gurin da masu siyan dankali da kwai da waye da waye za ka samu layi ake a gurin in ka tafi taraba can tara'un na can ko na namu na nan tudun wana dala kajin nan da kota da da koda da hanta da kifin nan gabaki daya dala ba cinyewa ake yi ba dala wa yake cinyewa aljanu ne ke zuwa daga sama suna ci ko mutane ne a to dan Allah wanda yake cikin matsuwa yake jin yunwa ina shi ina maganan koda koda da hanta da kaza da kifi so mutane ya kamata mu dinga jin tsoron Allah wani bangare ana gode ma Allah ya dai kamata a cikin mu mu ji tsoron Allah wanda yake da shi ya taimaki wanda wa wanda bai da shi mutum ne zai iya zuwa da waya a hannun shi katuwa sama da ta dubu hamsin amma yana maka kukan rayuwa ci abincin da zai ci ma bai da shi to ita wannan wayar da rike ta da sai mata data dole ne eh? ka sayar da ita mana kaɗan yi wasu harkoki Allah da ya baka dama ka sai da wannan ka jira hatta ya qadi Allahu amran me kana mafa'ula haka ne ko ba haka bane to wannan yana daga cikin halaye da muka samu ma a ciki don haka wallahi kada wani ya zo ya ziga ku ya ce a zo a yi zaganga mun faɗa mun ba da misali mun ce dubi ƙasashen da suka yi zanga-zanga a cikin ƙasashen da suka yi zanga-zanga suka yi babin zanga-zanga ta kawo musu alheri wajen canja ƙasa bai wuce ɗaya cikin goma ba a ƙa'ida ko in abu ya zamanto amfaninsa ba shi ya fi yawa ba rashin amfaninsa ya fi yawa halatta wa mutanen shaki ko haramtawa ake faro daga libya tun daga zanga-zangar da ta kai ga kashe shugaban daga nan libya ta faɗa halin da ta yi ta faɗa kuma sudan ka gani to duka ƙasashe za ka ga daga zanga-zanga aka zo aka yi zanga-zanga aka samu kai halin da aka samu kai ciki da aka kuma ku kalli zanga-zanga da aka yi ta insas haka ne a lokacin da aka yi zanga-zanga insas inda a ce din najeriya ta ɗauka don allah da yanzu wallahi watakila ba wani maganan wannan najeriya ake ba maganan wata najeriya ake kuma kan kumanta daga cikin abin da wasu makiya allah suke so duk abin da zai bayi zuwa ga a tarwatsa ƙasar nan suna san shi ya zamanto rigingimin da ake ciki su fi haka bala'i da tashin hankali ya haka. daga zanga-zanga ne sudan ta fara a hankali a hankali da ta samu kanta cikin hannun ta samu kanta a nan lokacin da mutane suke ganin suna cikin matsala sai ga ɗan najeriya daga sudan yana kuka kai nan inda kake ganin kana cikin bala'i yana roƙo a dawo da shi cikin bala'i saboda ya ga bala'in da ya fuwa ya fi naka wanda kai kake ciki to kuma daga zanga-zanga aka fara haka da aka muna kira ga mutane duk wani malami da zai ba da fatawa ya ci ku fita aje a yi zanga-zanga ya fito ya jagorance ku ayi ko ya turo 'ya'yansa su shiga gaba bala'in da zai ci ku ya yi mai amma wallahi in dai fatawa zai ya koma gida ya kwanta kuma ba 'ya'yansa a ciki wala wannan shi nuna maka cewa fatawar da suka bari ba ta gaske ba ce da haka a ƙasar da za a ce maka an zagi annabi sallallahu alaihi wasallama kaga mutane sun fito zanga-zanga amma ba za a gama ba da sunan kishin ma'aiki sai an ɗibi dukiyar mutane to don Allah ya kuma idan aka fito da sunan cewa gari ya yi zafi na rantse muku da Allah in aka fito da sunan raɗaɗi to a kowanda sai an ƙara musu raɗaɗi don wallahi sai an wawushe dukiyar wasu an ƙara musu raɗaɗi ko ba ƙara musu an ƙara musu saboda kowanda dama suna zaune ba aiki suke yi ba kuma dukiyar wasu na ba su me to in aka fito da sunan zanga-zanga sai su bi nan da ke nan sai su yi amfani da sai su kwashi me to wannan ne abin da ba masu a zo a shiga rigimar da take tafi wannan daura haka mutane ba yadda za a yi kuma na faɗa na ce don Allah abin da malamai suke na firgita mutane wai wani kaji ya ce to billahi lazi bala'i ma yanzu aka fara shiga kaga wannan ba daidai ba ne wallahi ya kamata mu nemi sauki a wajen wa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. na faɗa jiya a gurin karatu na ce wani lokaci Allah yadda ka ɗauke shi sai maka mu'amala wa haka idan matsala ta taso maka in ka ɗauka baka da mafita sai Allah ya kyale ka ba mafita amma in ka yadda akwai mafita ka komawa wajen shi sai maka mafita mun ce dalilin da ya sa annabi yusuf da matsala ta taso mai da ya ce rabbi sijun ahabbu ilayya da unani. Allah na fi so in tafi kurkuku akan abin da suke kirana. na duk malamin sun yadda cewa san da yake fuskantar matsala da ya ce Allah ya yi masa mafita wacce ba wannan ba wallahi Allah zai amma cewa da yi a ahabbu ilayya da unani ilayya har ce wa illa tusrifa anni hunna asbu ilayhin na wa'akun yana faɗar yana yin wannan fasta lahu rabbu Allah sai ya karba addu'a shi sai ya danna shi ina kurkuku shikenan kawai da haka mu daina mummunan zato da mummunan fata yawa mu dawo mu kyautata ma Allah zato an samu jarrabawa ayi addu'a kuma a jira cewa shi yasa Allah zai kawo mafita bayan tsanani sai me sai sauki an gane to akwai magana da sai daga ƙarshe na tuna da ita akwai wata mata da muka ɗauko bidiyon ta muka ɗora a shafukanmu wanda daga nan ne wannan bidiyon ya yaɗu matar da saboda tsanani na rayuwa wanda ta kai da ita da 'ya'yanta ganye suke ci na dankali 'ya'yan ba su da lafiya su shida uban bai da lafiya tarin tibi yake fama da shi ta jagorancin wani ɗan uwa malam abdulmalik ina ganin mai biredi daga jihar zamfara to alhamdulillahi akwai bayan allah waɗanda yake 'yan social media mu waɗanda suke kafa kyamara su zagi malamai da masu mutunci dama komawa suka yi din da suka ga wani ya shiga cikin wani hali su ga wani abu za a yi don a taimake shi kaga sai ya zama daidai da mandalla alal khair mai ka fa'ilihi to wannan bawan allah mai biredi cibi ɗin nan da ya je ya ɗauko rahoton nan ɗazu ya kira ni bayan ya tura min bidiyo ya min bayanin cewa an samu kuɗi daga miliyan takwas zuwa kusan naira miliyan goma mutane sun yi ƙoƙari allah ya saka musu da alkhairi akan wannan matar ya fara min bayani cewa an siya musu gida na miliyan biyu da wajen rabi an siya musu kayan ɗaki tsakanin katifa da kabet da waye da waye na miliyan biyu da wani abu kayan abinci ma kawai da aka siya musu ya kai na miliyan ɗaya da wani abu kayan sawa da aka kawo banna kuɗaɗe sai na ganin tsantsagwaron zunzurutun kuɗi kawai da aka ɗauka aka ba su wa in kana duk da yake wani bangare mutane suna da gaskiya da idan suka ba da kuɗinsu a kashi a musu bayani amma ta wani bangare yana da matsala a irin jihar zamfara da take da matsala ka siya ma bayan Allah gida irin wannan ka faɗi location ɗin gidan sannan a gama ka ce kuma ga wasu adadin kuɗaɗe an ɗauka an ba su to yana da nashi matsalar ta fuskar tsaro an gane so yana da kyau a abin nan saboda haka mu mu'assasan mu babu ruwan ta aikin alheri kowa ya ɗauko shi za mu taimaka ko mu mu yi ko mu taimaka maka kai duk wanda ya aikin alheri aikin alheri ne su saboda haka muna wa mutane albishir cewa wannan baiwar Allah kun ga aida tana cikin matsala ko amma kuma da ta yi haƙuri Allah ya fitar da ita daga cikin matsala ko ya fitar da ita to haka ya kamata duk mu kyautata ma Allah zato in akwai matsala mu sa cewa za a yi me amma mu ɗauka cewa shikenan ba me saboda ko lokacin da yan jaridun suka je suka yi fira da zaka ga duk magana ɗaya biyu za ta ce alhamdulillah sun gode ma Allah abin da ya faru sun san jarabawa ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza babu wani magana da yake nuna cewa akwai alamar rashin tawakkali ko kai kuka ko ƙara ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya wulakanta su ya saka su cikin wani yanayi mara kyau to gaskiyar magana mutane sun yi kokari to akwai bayan Allah da ban taba ganin su ba wa inna ma kawai ina ganin suna irin wannan aikin alkhairi farko su wannan mai biredi TV din dan yana dauko irin waannan rahoton waɗanda suke da ban mamaki yanzu akwai yarinya da na bayanin ta a nan gurin wacce na ce an kashe babanta an tafi da mamata ku yarinyar da ita da wata 'yan matashiya ya ce min a daidai lokacin da aka saka wannan rahoton bayan mun yi bayani kusan wanda suka kira shi sun kusan kai mutum 100 wanda suka ce wa'annan yaran suna so a ba su dama za su yi adaptin ɗinsu ma'ana za su mayar da su a matsayin mai ya'yan da suka haifa za su ɗauki kowane irin nauyi na rayuwarsu ya ce daga baya Allah ya sa an samu ƴan amma dai mutane sun taimaka wanda ko ni ta hannuna an samu wani abu haka ma wannan ita wannan matan dan lokacin hatta su malam albanin gombe da mutanen da ke tare da shi suna saudiya da suka ga rahoton sai da suka turo kuɗi ƙarƙashin mu'asasan mu duk aka tura ma ita wannan baiwa Allah da take neman gudunmawa to akwai irin su wa'annan akwai wata baiwar Allah a wacce ake ce mata Fauziya di Suleiman da kaga tana irin wannan aikin na kokarin taimako na mutane sannan akwai wani wata baiwar Allah ko wasu bayan Allah ne wanda ake ce musu muryar zaurawa da kaga suna iya kokarin su wajen taimakon mutane hata wannan wanda za ku ganshi da gashin nan wannan Aminu je suke ce je tamboy ko kaga gashi dai yana iya kokarin shi din da yaga wani mutum ya shiga cikin matsala yana buƙatar gudunmawa to dan Allah yan social media da ka dauka kafa kyamara ka ka zagi mutane wala gara in kaga wani yana cikin matsala kai hanyar da za a fitar da shi daga wa to wannan tunda aikin alheri ne kaga munasaba ce ta zo muka faɗa ku to mutanen da suka bada gudunmawa don cire matan nan cikin matsala